jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu daura haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado tare da ni Muhammad Salisu Hamisu A yau shirin namu zai karkata ne a jamhuriyar Nijar inda muka yi kicibis da shahararren mawaƙin gargajiyar nan da aka fi sani da suna Rogazo wanda kuma shirin kacokam muka tattauna da shi dangane da basira da baiwar da Allah ya bashi ta yadda ya zamanto yake gudanar da waƙe-waƙensa da kiɗansa a cikin fira bar mu ɗan shi ya shakatar da mu da wannan waƙa da ya rera wa ma'aikatan rediyo Faransa. Abdulkarim Ibrahim Rogazo na magana. a shakar na kasan kwana in barci gumi na saboda abin da ya sa dan uwa dan rediyo faransa kuma yana aiki matuƙa rediyo faransa ya lashe babu sowa ba komi abu sai tarin daɗi sai na koma can in kwashe gidana in koma rediyo faransa in na wata jama'a ina sa alasan sule jazan kwana sule jazan kwana najeriya gida bashir ibrahim edita ina magana rediyo suna ashi garba aliyu roga zo na magana Eh, ga lawul jan yau na ƙulƙu Allah a ah, ah, lawul jan yau na ƙulƙu Allah e ga lawul jan yau eh rahmatullahi ta'ala rahmu rogo yana magana a ah, rahmu yarinya doguwa tubarkalla shan taba rediyon prince su ashe rahmu inda dai ba kowa da an aura min ke mu samiri shan tabi ga umar ma ga roƙo Allah a umar ma kan mai gidanki ya sa aure ga yarinya shan taba da kwalwa mai kwari kalla mai gidan gidanki ya yasa a aure ne ya auro mace mai kamar kamar raba dan kunkurun mace sai ka ce kugun bishiya ina magana aure a ni na koma wanga rediyo nan na faransa in da gumi na ras a abdurrahman gambo ya biya ni ba shi rediyo faransa kenan rabbana allah sarki ya ruwa muku asiri abdullahi isa ga kanan mamman ruwa yana magana gani rediyo na faransa faransa na ni zo ni ma in bar gumi na sai in sha aya zalla in sake washewar baki rediyon faransa kun yi bako mai nauyi zo muna lafiya lafiya kalau wallahi gari na lafiya dai an shekar lafiya lafiya kalau yaya kuma shekaru wallahi shekaru dai alhamdulillah dai yana ganin yanzu dai shekara ta kusan sittin ko ban tun waye ba na matsa ai ka san shi wurin gashi wanga zamani na to kuma ina yaro farin nasa kai na garwa ita ta lalata ni ta hana me in yi tsawon farin gashi ya hito ai garwa ba dama na ta ima dogo in ta kwashe dogo a kalmen noma <laughs> to ba da laro ga su kamar yau shekara nawa kenan ka fara kiɗa da wannan yar gangar to fara kiɗi wangare a don canjin buhari na fara canjin buhari ka bambanta mana da wancan na farko ko na yanzu a'a canjin buhari wancan na farko lokacin da an ga canjin naira shi da na zaga da na zaga da yan kuɗi na watan na zaga da hausa ana canji kenan sai na ɗauka ni kai ni ba mai gari na jijira shi ko ya roshe kuɗin dan nan sai na ɗaukan gani fara kiɗi kaji dai mafarin yi ne nan. to ban sani ba kiɗan nan ka gaje shi ne ko ka koya ne. wallahi ban ma gade ba dan da kwantage na fara. ina ta dubi kasuwa ina ta gudun yan na so auren yarinya ga canji ya zo wani ya canye min kuɗi ya bar rosasshiyar da sai shadda ta dai <laughs> na ce in ba dan wannan ba ga yarinya kan Husainu da na aurattun wata yarinya ta da kwalowa ta shan taba dan in na dabranta na dan hurtubuwan ta tsiris dole zama sabe ta sai ni daukan gata ni fara gidi dan uwa ina ni kai har gaggaban gane ma ba kidan zafin kanwa ka sha ka sha wata ni sha kai kan wata ni sha wani ya kwashi abi ta ya bar ni ina nan mala sai rashin tsau a dan birki shi na ya ni ce nan gaba in zan aure sai na auro doguwa mu samu iri shan tabi shi in na aure gajera in ta haihuwa min daya suna wuce birki tsawo yare ko sai kwalhohura har kamun raba da mata da miji babu wanda ya wuce birgi tsawo ana samun dogo to shi yasa ne ce bari in bi ganga ta yanzu ka hudi in ce gajere shi dai shawuri yarinya doguwa to kar mai tuya mu amanta da albasa shin rogazo ina ne asalinka a nan jamhuriyar Nijar kai dan wani a garin mu na konawa gulbi can kasan madawa na gobir na nima ai ma ba gobiri ne a a kai ko to ba ga dibin shage na a doya ta yi daya ni dai da uwana da ubana watan gobirawa na duk sarai abinda ni gada rikon gari ni gada gidan uwata mai gari gidan ubana mai gari ni na ni koma rogozo ana cewa rogozo wai ya lalace ni ce ban lalace ba tun da ba sata ni ba ai bada abinci na dan uwa inda na lalace da an daure ke ni kana dauke da iyali nawa kenan to maza dai su tar annan shidda dai suna mata Dan ni koyo mutuwa ta zo na samu iri gaskiya. To roka zo ana ganin ire-iren ku masu irin wannan sana'a ta kiɗa. Irin wannan me sunan kiɗan ma naku? Kiɗin shi na rogazo in kama kiɗi ni dai rozashe rozashe rozashe rozashe manere manere manere manere yaro bai san manne ba turanci na dan tsirin cikin magana hausa ai kiɗin shi na rogazo wato kai ka kirkire shi lalle kan babu wanda ya koya mini wannan husafa Allah na ya dora min ita ba koya min ba wallahi ban gada ni ba kun ba koya min ba kuma babu mai yin irin ta a'a wallahi ma mutane na nan suna son su koye kiɗi na an gaza yi sai ni yanzu dai in ni hurce in ɗaya na ba su ɗauka ba ɗaya halaka ta zo ya batun maganin rogo sai dai a ce a ga rediyo ko tele ba saboda shi ka san wannan ba za shi bacewa ba amma yanzu ɗaya na wallahi wanga yan boko na kuma suna arbi amma in sun shiga da nawa gogo suke su masu suna gogewa wai sun ce su malamai na to kuma ɗiyan mai gari na su ba su gidi ni ce ai ba gado ne ba bada abinci na nima ma ya sani gidi sun ce ba za su iyawa ba wai to na asiri suka dai dibi su wai kuma da kiɗan suka kai wannan matsayin wallahi in ba da kiɗan nan ba da halaka ta zo da shi nika ya aure da shi nika yin suna kuma in kwaso shinkawa a zo a buga dan uwa ana tuƙa wato suna zanci da sai tsaba gero in an kama daga sai gaji turmi na kuka lin kwai lin kwai lin kwai lin kwai sun fara daga mata sai in mike kunnuwa a hakunan zuwa <laughs> to Allah yanzu bari mu barka eh, wato tare tare da rogazo ya ɗan shakatar da mu da wata wakar gaba. A bari in tuna da shugaban ƙasa Muhammadu Isu ban doka to shi muka to shugaban. Shi na kwanaki ne ce to zaki shugaban ƙasan mu na Nijar. Tun da mai ilimi na kai ka kula da ƙauye matan mu na ƙauye baba sun lalace kakaf mata sun bushe sai wuya a iccen marke da kaya shanye su. Sai sun ƙara daga hada su suka da itace mata hada zuwa gona kasan matsala ta zo. ce shugaban kasa isu duwa Allah sai injin mai nika da mai surwa a san kai wa kawai babu mata su yi tafshi wannan magana ta yi da nan wada mai goke yanzu cikin Nijar ko ina akwai injin malam kaji injin na kuka lunkwaikwai lunkwaikwai an fara daga ce roko Allah na kuma roko na na yayyato shugaban kasa iso ya biya wallahi yana aiki na kasa inda ba hanya kasar ga duk zaki yayi to shi na yasa na ce duk masu rikon Nijar in dai zaki ya gama su ɗauko ko ya ta a za aiki na kasa. to madalla gazo ana ganin cewa ire-iren ku masu irin wannan fasaha wadda ya zamanto baiwa ce ta ubangiji wani ilimi ne na musamman suna karewa a Nijar. Me za ka ce dangane da wannan ci baya? To gwamnatin mana Nijar na ce a kula da Ah, dai in mun kauce dan uwa akwai aiki baya dan dai gargajiya yanzu Allah dan uwa yanzu amshewa gargajiya ta amshe na gani ka san mun aga ba can muna mun ke fara cikin waka ta mu ta suke diba su ma suna mai sabuwa to shi na ne ce nan gaba kowa dauka dan uwa shi zangun wa kudi a zan muna albashi mu zan dauka yahi to in ba mu roka ai abu ya lalace kuma gaba ta koma baya dan in ma za ka shiga kwana sai ka ce Allah kai mu sai roko na kai dan nan na roko ya shigo a bar da maroka Niger muna da ita kuma kasar Najeriya kasar Turai mu ita na zan yanzu daga cikin sauran mawaka na gargajiya da suka wuce waɗanda kake ganin ba su da magada lalle kan gaskiya suna da yawa din dai ara guza wannan shi ma bai da magada sam kidan ara guza dosai shi dan ara guza kan gaskiya kidi ne shi ma shina da tarihi dan dai na auna shi dai kamar su adubori ya samu magadi shi amma dai alaisha ta shina da magada amma ba su gado ne ba ilmin abba ne ba to ai ko sali sabulu wajen waka ta ma shina da magada amma ba ilmin nan kwarai amma wasu na dan koyo dai duk koyo na dan wa in ba kai ka shirya ba waka ba ta zuwa daidai kamar sagalo shi ma ai ka san sagalo dai ganzu bai da magada ko to wadan waka ta ko ne yin kuwa wanga a waka bebe to ina waka gaskiya sagalo gaskiya ko to sun dauka dole ba su fara iyawa ba eh kamar ni na kasan in ne ta shi kenan mulkin dimna gaskiya ba mai gado na ni to shi na ya sani ce a zan gado ɗan ana ci ma ina gado ne shi ma bai da magada ai a wale suna da yawa ɗan uwa in man garba mun kai ina zama na su ai ban komawa ko ai yayi to madalla daga ƙarshe ban sani ba kana sauraron rediyo faransa daga cikin kafofin yada labarai me za ka ce wa rediyo faransa daga cikin wannan fasaha da allah ya hore to rediyo faransa kun yi babban bako ni na kanan mamman roba zo dan dai wajen ilimi gaskiya a rediyon faransa yanzu ya lashe duk sarai in ana magana dan uwa tana tahiya daidai ba sowa ba komi duk kuma duk duniya ana sauraron faransa na tahiya daidai dan dai ga rediyon faransa nan duk ƙasar ga babu iri ne kakab suna yan jarida masu aika aikawa faransa wajen murya hausa tubarkalla salisu kankana harka an ce mutunan nan ne yana kusa Cibiri suna da ita a'a wallahi zama faransa na da irin daɗi salisu da allah kana kai na can wai hamisu ta madalla jama'a masu rare da kuma wannan muka kawo karshen shirin namu a madadin shahararren mawaƙi a jamhuriyar nijar rogazo ni muhammad salisu hamisu tare da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi ke cewa da ku bisa huta lafiya